Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis. Goma ga watan Fabrairu na shekara 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanin labarai. To Aisha, yau Juma'a an samu wasu mutane da ransu ƙarƙashin baraguzai a turkiyya yayin da yiwuwar samun mutane da ransu bayan girgizar kasar da ta hallaka mutane da dama ke dusashewa. rasha ta yi lugudan wuta kan ukraine da jerin hare-haren makamai masu linzami a yau dinnan juma'a sannan kasar pakistan da hukumar lamuni ta duniya imf sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga pakistan na dala biliyan shida da rabi to kanin labaran kenan aka saurara to a babin rahotanninmu kuma za a ji cewa 'yan najeriya sun shiga halin su bayan da bankunan kasar suka ce an yi musu umarnin daina karbar tsohon kuɗi bayan wunin yau juma'a abin da ya shafi shiga banki wannan akwai matsala mun tun safe muke zaune a nan yanzu ma mun haƙura ne kawai mun janye za a ji cewa a wasu sassan najeriya dai al'ummar yankin sun koma tsarin bani gishiri in ba kamanda yayin da wasu kuma suka raja akan amfani da kuɗin wasu ƙasashen sakamakon rashin sabon kuɗin. Za kuma aji wata hirar da na yi da wata 'yar fafutuka a Najeriya wacce ta ce gwamnati ba ta wayar da kan al'umma game da zaben da ke gudana ba yadda ya kamata. kamata ya yi gwamnati a mazaunin ta na gwamnati wanda take da karfin ta kawo doka ya zama dole ita ya kamata ta ɗauki ɗawainiyar yin wasu abubuwa na faɗakarwa da sauransu amma wani gaskiya ina ga yanzu gwamnati gaskiya ana ta gaza. To, rahoton idan muka shiga babin rahotanninmu kenan, amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Yiwuwar a iya ceto karin mutane a Turkiyya da Siriya waɗanda suka makale ƙarƙashin baraguzai da girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 eh, bakwai da a ma'auni ta haddasa na daɗa dusashewa to amma yau juma'a wato kwanaki hudu da aukuwar wannan iftila'in an zakulo wasu mutane da dama da ransu daga cikin baraguzai a lardin hatay na kudancin turkiya yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar ƙasa wadda ta addabi yankunan kan iyakar turkiya da siriya ranar litini ya haura sama da dubu ashirin da ɗaya wanda don haka wannan girgizar ƙasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar ƙasa da dangoginta a tarihin duniya tun bayan girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami na shekara ta dubi da goma sha ɗaya da suka yi sanadin mutuwar mutane dubu ashirin a ƙasar japan rashin kayan aiki ya kawo cikas ga tawagogin ayyukan ceto a ƙoƙarinsu na gano masu sauran numfashi. wata tawagar 'yan agajin majalisar ɗinkin duniya ta kasa isa siriya har sai jiya alhamis inda ta ratsa ta maƙetarar bab alhawa wadda ita ce kaɗai maƙetarar da aka amince ma jami'an majalisar ɗinkin duniya su amfani da ita wajen kai kayan agaji daga turkiya zuwa wuraren da ke ƙarƙashin ikon gwamnati a arewacin ƙasar. hanyar da ke kaiwa makitar daga turkiya ta lalace sanadiyar girgizar kasar kuma yanzu ne ma aka sake buɗe ta rasha ta yi lugudan wuta kan ukraine da jerin hare-haren makamai masu linzami a yau dinnan juma'a hare-haren sun rutsa da wasu muhimman madafun rayuwa wanda ya kai ga katsewar wutar lantarki a wurare da dama birnin zaporizhia wanda nan ne tashar nukiliya da ta fi girma a turai take ya sha makamai masu linzami har sau goma sha bakwai a cikin sa'a guda a cewar mukaddashin magajin garin birnin hare-haren na yau juma'a na zuwa ne gabanin zagayowar ranar 24 ga watan fabrairun bara lokacin da rasha ta fara mamaye ukraine To an jima Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu inda za mu leƙa Najeriya. 'Yan Najeriya da dama na ci gaba da kokawa tare da nuna fargaba game da irin cunkoso da ake fuskanta a wasu bankunan kasar sakamakon karancin kuɗin da aka canza lamarin da ya haifar da tarin matsaloli a faɗin ƙasar baki ɗaya. to ko da yake babban bankin kasar bai fito fili ya sanar da cewa an daina amfani da tsaffin kuɗi ba la'akari da cewa yau ne wa'adin da ya bayar ya cika sai dai al'amuna nuna cewa cbn zai mutunta umarnin da kotun kolin kasar ta bayar na ci gaba da amfani da tsaffin kuɗi har zuwa ranar sha biyar ga watan fabrairun bana inda za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke daga abuja ga rahoton da samsiya hamza ibrahim ta aiko mana A yau goma ga watan Fabrairu ne babban bankin Najeriya CBN ya bayyana cewa za a daina amfani da tsofin takardun kudade da aka canza na naira ɗari biyu ɗari biyar da dubu ɗaya lamarin da ya haifar da fargaba a zukatan mutane da dama a ƙasar ganin irin cunkoso da ake fuskanta a bakin wasu bankunan. A hali yanzu dai ɗaruruwan kwastomomi ne suka taru a harabar bankin zenit da ke unguwar Asokoro a babban birnin tarayya Abuja inda suke ƙoƙarin shiga bankin don samun biyan bukata. Sunana Yakuba mu. Gaskiya halin da ake ciki na matsalar abin da ya shafi shiga banki wannan akwai matsala mun tun safe muke zaune a nan yanzu ma mun haƙura ne kawai mun janye me aka ce muku akwai wani bayani no ana samu kowanne amma kamun ka shiga ne matsala sunana Abubakar Usman ka kai ma a gaban banki shin baka samu shiga ba ne a ban samu shiga ba tun da safe ma na nan tun karfe shida ma na nan amma ban samu shiga ba har yanzu me ya faru to sun ce mu rubuta suna mu rubuta suna kuma ana kira suna sai su getare na wasu su getare na wani sai ka gan ba mu samu mun ba mu samu mu shiga ba muna ta yi mu shiga kenan har yanzu ba mu samu mu shiga ba wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta mutunta umarnin da kotun kolin kasar ta bayar akan karar da wasu gwamnonin jihohi uku suka shigar inda kotun ta dakatar da aiwatar da wa'adin daina amfani da tsofin takardar kuɗin har zuwa ranar sha biyar ga wannan watan da ake ciki inda za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke tun da fari dai wasu 'yan Najeriya sun nuna goyon bayan su ga matakin gwamnatin kasar da CBN na sanya wa'adin dakatar da amfani da tsofin kuɗin da aka canza. Muhammad sale Hassan shugaban kungiyar One Nigeria na daga cikin 'yan ƙasar da suka nuna goyon bayan su ga matakin yana mai cewa duk wani abu da ya shafi kuɗi ba hurumi ne na kotu ba. Ina goyon bayan babban bankin ƙasa abin da ta yi wannan abu ne da dukkan ƙasashe suna yi a ko da yaushe. Mu mun fi shekaru da dama ma ba a canja wannan kuɗi ba. Kuma kin ga wannan canjin kuɗi abin da nake kallo shine na farkon fari tsari na maganan kuɗi wannan wannan hurumi ne na babban banki hurumi ne na economist waɗanda suka san yadda tsarin harkoki na kuɗi yake na duniya ba hurumi ne ta kotu ba shi ko a nashi bangaren nastura ashish sharif shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya na ganin wannan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta ɗauka ya yi daidai duba da halin da 'yan ƙasar suka tsinci kansu a ciki tare da ƙari kan cewa tsarin da aka kawo ba a yi masa kyakkyawan shiri ba duba da halin da aka tsinduma mutane a a ciki na tashin hankali da firgici da wahala da rashin sanin ma ina mutane suka sa a gaba. Ana dai fargabar yiwuwar barkewar rikici la'akari da yadda al'umma suka fusata kan wa'adin da aka sanya wajen daina amfani da tsofin kuɗin da aka canza a ƙasar. A daidai lokacin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da babban zaɓe na fidda shugaban ƙasa a Najeriya. Kazalika masana tattalin arzikin ƙasa na ganin kamata ya yi a bi mataki daki-daki har sai kuɗaɗen sun wadata a ƙasar kamar yadda Dr. isa abdullahi ya kari da cewa a ka'idar kuɗaɗe na duniya da ma na najeriya ba a kiyasta iyaka rana kaza ne za a yi canjin bayan ga waɗanda suka yi cincirindo a harabar bankuna da dama a fadin najeriya a fadin ƙasar abin jira a nan shine ranar da za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke domin kawo ƙarshen matsalolin da tsarin ya haifar shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya ta gaida shamsiya Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. To yanzu ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To Aisha, kasar Pakistan da hukumar lamuni ta duniya IMF sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga pakistan na dala biliyan shida da rabi da ya cije to amma wannan karan ma sun kasa daidaitawa don ceto wannan kasa ta kudancin asiya daga matsalar kasa biyan bashi kafin cikar wa'adi ministan kudin pakistan ishaq dar ya gaya ma manema labarai kuku wani taron manema labarai da aka gaggauta kira a islamabad babban birnin kasar cewa tattaunawar ta kwanaki goma da tawagar imf ta kasance abin da ya kira mai tsawo kuma a cewarsa an kammala cikin nasara kafin bakin su bar kasar da safiyar yau juma'a dar ya ce tawagar tasa za ta tattauna ta yanar sadarwa da jami'an imf a ranar litini bayan ta yi nazarin daftarin kundin abin da aka iya daidaitawa a kai wanda tawagar ta imf ta miƙa kwafinsa ma gwamnatin pakistan A ƙasar Myanmar, gwamnatin adawa ta haɗin kan ƙasa ko National Unity Government NUG na ƙorafi cewa kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa na mata mummunar fassara. Kawo Zau mai magana da yawun fajar shugaban ƙasa na ɓangaren NUG ɗin ya gaya ma muryar Amurka jiya laraba cewa NUG ita fa ba gwamnati mai gudun hijira ba ce. saboda manyan wato shugabanninta ciki har da mukaddashin shugaban kasa da kuma mukaddashin firaminista da ma da dama daga cikin ministocinta har yanzu suna cikin myanmar ne inda suke zama kuma suke gudanar da ayyukansu. a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ta yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda har yanzu muke batun naira a Najeriya. bisa ga yadda jama'a suka shiga damuwa a najeriya saboda sauyin kuɗi da babban bankin kasar ya yi wanda ya kawo karancin kuɗi a hannun jama'a wasu jama'a sun soma tsarin ba ni gishiri in baka manda yayin da wasu suka karfafa amfani da kudaden kasashen ketare daga sakwato ga rahoton da muhammad nasir ya duba mana kwanakin nan dai 'yan najeriya sun tsinci kansu cikin mawuyacin hali na karamcin kudade da za su yi lalurar yau da kullum saboda sabon tsarin nan da babban bankin kasar ya suma amfani da shi to amma dai 'yan magana na cewa dole uwar naki kuma rashin uwa ke sa a nemi uwar ɗaki yanzu haka wasu 'yan kasar. yanayin ya tilasta su soma amfani da tsarin nan na musayar kaya wato mutum ya bayar da kayan da ke gare shi domin ya karbi wasu da yake bukata kamar yadda wani mutumin jihar kebbi ke cewa eh haka yake wanda ya zanna cewa kamar in kana da gona ka fara aiki mai ya kare ka baka da kuɗi kaga sai ka ɗauki eh, ainihin hatsi ko maiwa ko dawa ko gero sai ka kai in ka kai sai a baka mai sai ka tafi tattar da injin to ko baya ga amfani da abinci kuna amfani da wasu kaya na daban eh ana yi ana ɗaukan kilin ko sabulu na wanka ko kuma dai ire-iren su duka dai haka ana yi. Wasu jama'a kuma musamman mazauna yankunan da ke da iyakoki da jamhuriyar Nijar suna ƙara ƙarfafa amfani da kuɗaɗen saifa na jamhuriyar Nijar wajen cinikayyar su kamar yadda Muhammad Aliyu Ilela yake cewa. Eh, gaskiya eh, yanayi na kasuwanci gaba ɗaya kusan in ce ya koma saifa. Saboda idan ka zo wajen mai sana'a da niyyar sayan wani abu zai tambaye ka naira ta gare ka ko sefa don mai yawa ma ba su amsa transfer don haka kusan kasuwancin mu gaba ɗaya koma sefa. To kamar su yanzu mutanen gari sun natsu da ci gaba da hulɗa da sayan kaya ta amfani da sefa? A dama sun natsu tun da naira babu ta ana neman naira babu. Har wayo wani mutumin kan ba ta jihar Kebbi ya tabbatar da cewa dole ce ke sa su yi amfani da kudaden na Nijar. Mahmud Sani Noma Gunza kasuwa Kamba nike. To wallahi kasuwar namu kasuwanci yanzu dai sai dai hankuri sai dai alhamdulillah wurin Ubangiji saboda kaya ana son kaya babu kuɗin sayi saboda yanayin canjin ga. Wallahi sai fama ta faɗi yanayin canjin ga. Na yanzu ya kata ɗari bakwai ɗari shida sefa. Sai dai masana tattalin arziki na ganin cewa ci gaba da irin wannan tsarin yana da haɗari ga tattalin arzikin Najeriya. Bashir Muhammad Acira na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto na ganin cewa. Amma dai kamar yadda muka sani a dokance wani ko karba ko kasuwanci da kuɗin wata ƙasa a cikin wata ƙasa haramtaccen abu ne amma in har ana yi kuma hukumomi suka sa idanu ya ci faruwa wannan abu zai kawo tunaki ga tattalin arzikin ƙasa domin zai sa kuɗin a halatta kuɗin wanda ba na ƙasa ba a cikin ƙasar kuma ya kasance cewa kuɗin kasa yanzu kila za su rasa kimar su a idanun mutane har ya kai mutane kila yanzu kuɗin kima wata ƙasa suke gani ba wannan ba wanda yake rashin kima kuɗi yana cikin abin da ke kare tattalin arziki ya ce wannan tsarin da babban bankin najeriya so ma aiki da shi tsari ne mai kyau to amma dai dole aka ce zamani riga ne dole mutane su daure su ɗauki wa'annan abubuwan amma ita kuma gwamnati da babban banki suna da haƙƙin su samun mutane hanyoyi a ƙauyuka na sadarwa masu inganci na aika kuɗi da amsan nan da amsar su amma dai wannan tsari ne mai kyau illa dai yanzu yadda ake son a aiwatar da shi a cikin wannan yanayi to in ba a yi hankali ba hatara ba yana ya gawo ci baya ga tattalin arziki da yake gwamnatin najeriya ta kalubalanci hukuncin da kotun kola ta yi da dakatar da amfani da wa'adin goma ga watan fabrairu a zaman lokacin da za a daina karɓar tsofaffin kuɗi da yawa 'yan najeriya sun zira ido ganin yadda lamarin zai kaya da yake wa'adin na goma ga wata ya riga ya cika muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya ta gaida muhammad nasir To yanzu kuma za mu koma batun zaɓe a Najeriya inda Hajiya Halima Baba Ahmad a wata tattaunawa da na da ita ta yi magana akan rashin shirin gwamnatin Najeriya na wayar da kan al'umma da kuma irin matsalolin da rashin tsaye da mata takara a ah, za su iya haifarwa a kasar ga hirar tamu. koma batun zaɓe wasu irin ƙalubaloli kike gani wannan za a fuskanta a wannan zaɓe duba ga yadda abubuwa suke tafiya da kuma rashin tsayawar mata takara zai haifar da wata matsala nan gaba. Gaskiya zai iya haifar da matsala cikin gwamnati saboda gudunmawar da mata muke bayarwa a gaskiya in mace ta samu waje ya na maza. To kin ga ko idan har a ce za a samu ƙarin mu mata a cikin wa'inda za to mu tsaya mu nemi takara kin ga ko gaskiya da a samu ci gaba sosai shi ne na farkon ci bayan da zamu rinka samu su ma mazan muna roƙon Allah ya daidaita musu halin su ya gyara musu mhm. ya zaba mana shugabannin da za su mana adalci masu kishin kasa mhm. ba masu san su ba kuma Ahmed ta ce ta shiga ta gama komai. Allah Ubangiji ya sa din kudurorin da aka yi niyya mai kyau wanda zai kawo a dakale wani abin da zai shigo na kutse ko na son zuciya da aina a shige take in Allah suya da ba wani abin da zai faru. Mhm. Sai dai kawai matsaloli ne wanda ba a rasa wanda kuma rayuwa duk shafa haka shine sani dan bada inda ake ganin abubuwan nan ke tafiya kamata ya yi gwamnati a mazaunin ta na gwamnati wanda take da karfin ta kawo doka ya zama dole ita ya kamata ta ɗauki ɗawainiyar yin wasu abubuwa na faɗakarwa da sauransu amma wani gaskiya ina ga yanzu gwamnati gaskiya ana ta ɗan gaza ta ɗan gaza shi ita ne take da karfin iko da mulki a hannun wanda za ta ce eh eh wanda za ta ce a a a to gaskiya anan wajen ka akwai ɗan gibi a wajen saboda daga nan zuwa zaɓe sauran sati nawa ko mm-hmm. kuma sauran kwana nawa a ce har yanzu a ce gwamnati bata kawo wani doka da ɗan siyasa da mai zaɓe kowa ya shafa kansa ruwa ba da matsayin da muke ciki da a ce kowa ya risuna ya fara dubawa cewa lalle abin na fa ba karamin abu bane kowa ya shiga taitayinsa ya shiga hankalinsa to kin ga har yanzu abubuwan ana ganin haka haka ainihin ne kawai take ta iya nata kokarin to kina gani akwai lokacin da za a iya gyara kuma akwai lokaci wani irin gyara ya kamata a yi akwai lokaci da izinin Allah yau ana sauran sati ɗaya ne idan aka ga dama in Allah ya so ya yarda a yi gwamnati take da kuɗi ita take da mulki a hannunta mm. yanzu misali zan baki mm. shekara nawa tun da ake election a Bauchi tun da ake election a ƙasar nan mm. manyan zaɓe in Allah ubangiji ya so ya yarda duka zaɓen mu na Bauchi ana yin shi lafiya a gaba lafiya ko kowane zaɓe akwai program inda ƙungiya na muke shiryawa mu al'umma. Mhm. In Allah Ubangiji ya so ya da tun daga 1999 aka fara zaɓe har zaɓen da aka yi na ƙarshe. In Allah so ya da ba a samu wani mummunan tashin hankali a Bauchi ba wanda kowane shekara ana tsammanin Bauchi nasa zai fi na ko'ina. hajji Halima Baba Ahmad kenan a wayar da kan wayar da kan al'umma a zaɓe mai karatuwa a Najeriya. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Tun gabanin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. jami'ai a nan amurka suke gargadin cewa akwai yiwuwar a kawo wa amurka hararen yanar gizo ta hanyar yin kutse a na'urorin wasu muhimman wurare a kasar lamarin da ya sa hukumomin tsaron ƙasa suka tashi tsaye wajen ganin sun yaƙi masu wannan mummunan ɗabi'a waɗanda kan nemi kuɗin fansa kafin su buɗe kutsen da suka yi wa kamfanoni ko wata ma'aikata yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali akan kenan sunana mahmud lalu matsalar masu yin kutse ta yanar gizo a kan kamfanoni don neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a sassan duniya kamar da bincike ya nuna yayin da masu kutsen ke mai da hankulansu kan muhimman wurare kamar kamfanonin da ke safaran mai ta bututun ƙarƙashin ƙasa inda masu kutsen kan shiga na'urorinsu su rufe bututun har sai an biya kuɗin fansa kafin su buɗe su a irin wannan kutsen masu yin sa kan shiga cikin na'urorin kwamfutocin kamfanin ne su dasa wani mugun abu da zai iya rufe duk wata safaran man sannan su nemi kuɗin fansa na maƙudan kuɗaɗe kafin su buɗe su don man ya ci gaba da gudana irin wannan kutse kan kassara harkokin kasuwancin kamfanonin ya kuma sa su tafka mummunan asara brett carlo mai fashin baki ne a kamfanin msoft da ke yaƙi da matsalar ta kutse a yanar gizo In ce matsalar kutse a kan kwamfutocin kamfanoni don neman kuɗin fansa ta sauya cikin 'yan shekarun da suka gabata, ko da yake har yanzu suna amfani da wannan tsari, amma yanzu masu kutsen sun samu wata dabara ta yadda za su iya sace bayanan kamfanin su kuma yi barazanar sake su a kan yanar gizo a matsayin wata dabara ta kara neman kudaden fansa. A shekarar 2018 masu irin wannan aika-aika kan nemi a biya su kudade kamar dala Amurka dubu biyar, amma a yau ɗaruruwan dubban kudade suke nema, a wasu lokuta ma har zuwa miliyoyi. Sukan kuma nemi a biya su ne ta hanyar kudaden kripto, waɗanda suke da wahala iya bin diddigin su. A nan ma mai fashin baki Brett kenan yake cewa biyan kuɗin fansa abu ne mara kyau domin yana ƙara kwaɗaitar da masu yin wannan aiki. Idan kowa ya ƙi biyan kuɗin fansa babu wanda zai rika yin kutse a yanar gizo don satar bayanai. Ƙwararru dai sun ce ire-iren waɗannan masu kutsen mutane ne da ke abubuwansu cikin tsari kuma suna tafiyar da harkar ce tamkar wani wajen kasuwanci inda suke da sashe-sashe da ma'aikata. kuma sukan zaɓi wanda suke so su afkawa ne cikin nutsuwa. Boydin Rona ƙwararriya ce a hukumar gina tubalan tsaro a yanar gizo a nan Amurka. Ta ce ba wai faɗawa kowa suke yi ba, sukan zauna su kalli wani kamfani guda ne, wanda suke ganin za su iya nasara a kansa, wanda kuma zai biya kudaden da ake nema sai su afka masa. Jami'an Amurka sun ce yawancin masu wannan aiki na kutse na zaune ne a gabashin nahiyar turai inda suke zaman kansu yayin da a wasu lokuta kuma akan samu wasu gwamnatocin da suke mara musu baya. Uh, uh, Boydin ta ce muna kallon Rasha a matsayin wani wuri da mafi yawan hare-haren ke fitowa. A shugaba Joe Biden ya yi ta kira ga shugaba Vladimir Putin na Rasha kan ya taka wa masu irin wannan aiki na kutse a yanar gizo birki a kasar. Zuwa ƙarshen shekarar 2021 an ga raguwar yawan hare-haren da ake kaiwa na kutse a yanar gizo kuma wasu masu fashin baki sun danganta hakan da matsin lamba da amurka ta nuna ta hanyar amfani da diflomasiyya sai dai wasu na cewa ɓata garin sun fara yin takatsantsan yayin da hukumomin tsaron amurka suke ƙara ƙami wajen yaƙi da matsalar kutse don neman kuɗin fansa ciki har da karɓe kuɗaɗen da aka biya saka takunkumi cafke waɗanda aka samu da laifi da kuma ta sake su zuwa gaban kuliya amma kuma duk da haka kamfanin mcsoft ya ce akalla kamfanoni 2,323 aka kai wa hari a bara ciki har kananan hukumomi makarantu da asibiti Brett ya ce abu mafi muni da ke faruwa shine yadda lamarin ke shafar jama'a da kuma mutane da mai yiwuwa ba za su iya samun kulawa a asibiti ba sanadiyar kutsan. misali idan har an kai wa asibitin da suke zuwa hari ƙwararru dai na ba da shawarar cewa ya kamata kamfanoni da asibitoci su daga ajiye kwafin duk muhimman bayanansu a wasu na'urorin da ba sa kan yanar gizo ta yadda waɗannan ɓata gari ba za su iya kaiwa gare su ba masu sauraro da kuma kama kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka wannan mako sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Gino Yahi da Anna Rice waɗanda suka haɗa asalin rahoton sai kuma Julie Lewis Gresham ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Ta gaishe ka Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bandi da Ali Sarkin Yaƙin Nima tare da Tasi'u Anguwar Tudu da Attahir Zaƙin Soyayya. Suka ce dakatar da CBN daga wa'adin fasa amfani da tsofaffin takardun Naira da Kotun Kolin Najeriya ta yi hakan ya yi daidai. Muna fatan CBN za ta amince da wannan mataki. sai sakon safiyanu gumel zangon daura ya ce muna jajanta wa iyaye da 'yan uwa tare da al'ummar jihar da magaram bisa rasuwar yara ɗalibai da itila'in gobara ya halaka su a makarantar boko allah ya ji kansu allah ubangiji ya musu rahama allah ya kiyaye aukuwa irin wannan tashin hankali na gobara a nan gaba amin Sakonmu na gaba sako ne da ya fito daga kawu mai ruwa bajoga da Sale Muhammad Isa bajoga suka ce wannan tsadar rayuwa da canjin takardun kuɗi da ya jefa mu cikin wannan hali Allah ya kama na ƙarshen shi domin wallahi muna karɓa sosai. Shi kuma saƙon Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa. ya ce kirana da kukana zuwa ga ministan wutar lantarki na kasar mu ta Nijar. Mu al'ummar garin Kalala uwa muna cikin duhu da fatan za a kama na wutar lantarki. Da fatan kuma mai girma ministan wutar lantarki ya ji wannan nawa? Saƙon Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce ina kira ga shugabanni da jami'an tsaro da su jingine maganar yakin neman zaɓe a tunkarar matsalar tsaro a ƙarshe ina addu'ar allah ya jiƙan mutanen da suka rasu a jihohin katsina da nasarawa da taraba Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Isuhun Dila Faki ya ce matakin da kotun kolin Najeriya ta ɗauka na dakatar da yunkurin gwamnan babban bankin Najeriya da shugaba Buhari akan ci gaba da kashe tsoffin kuɗi. Hakan ya yi daidai domin wallahi jama'a na cikin matsala. To masu mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To an gaida zara'u. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen yiwuwar a iya ceto ƙarin mutane a Turkiyya da Siriya waɗanda suka makale ƙarƙashin baraguzan da girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni ta haddasa na daɗa dusashewa To amma yau Juma'a wato kwanaki hudu kenan da aukuwar wannan iftila'in an zakulo wasu mutane da dama da ransu daga cikin baraguzai a lardin Hatay na kudancin Turkiyya, Yanzu dai jami'ai na cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan mummunar girgizar kasar wadda ta addabi yankunan kan iyakar Turkiya da Siriya ranar Litini ya haura sama da dubu ashirin da ɗaya wanda don haka wannan girgizar kasar ta zama mafi muni a jerin bala'o'in girgizar ƙasa da dangoginta a tarihin duniya. Ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta Human Rights Watch na kira ga gwamnatin Burtaniya da kuma ƙungiyar tarayyar Turai da su yi bincike tare da kuma ɗaukar mataki kan wani babban jami'in gwamnatin China da ke kai ziyara a Turai wanda ya fito daga yankin Xinjiang. Yarkin Tunis mataimakin sakataren jam'iyyar communist ta china a yankin zinjan kuma ciyaman ɗin gwamnatin zinjan zai halarci wasu tarurruka a makon gobe a london sannan ya kuma ziyarta a brussels ranar 21 ga watan nan na fabrairu ƙasar pakistan da hukumar lamuni ta duniya imf sun kwashe kwanaki suna tattaunawa don farfado da shirin tallafi ga pakistan na dala biliyan shida da rabi da ya cije to amma wannan karan ma sun kasa daidaitawa don ceto wannan kasa ta kudancin asiya daga matsalar kasa biyan bashi kafin cikar wa'adi to sauraro da haka muka kawo karshen wannan shiri na wannan lokaci sai kuma a sake gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba wato yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da furodusan mu. Daji da injiniyan mu na yanzu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Wa